sallallahu alaihi wasallam har yanzu zai kai kawo da ɗauki ba daɗi da ke gudana ko da ya gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sauran musulmi a gefe guda da kuma kafirai a makka a ɗaya gefen shine abin da muke ta tattaunawa bayan matsawa da hijira zuwa habasha da dawowar wasu da abubuwan da suka faru kuma a wannan lokaci musuluntar hamza da musuluntar umar ibn khattab radiyallahu anhuma wannan shine abin da muka karanta makon da ya gabata wato abin da ya shafi musuluntar umar mun tsaya inda abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu al-hudali yake cewa ma zilna a'izzatan منذ aslama umar ba mu gushe ba muna masu buwaya da girma da ɗaukaka. ba ma tsoron kowa tun daga ran da umar rabiyallahu anhu a ya musulunta to bayan nan ne sai wani faifan kuma a tsare in yabi wannan bai yi ba sai yabi wancan in yabi wancan bai yi ba sai yabi wancan na ce tsari ba ina nufin ko kalmar yabo ga waɗannan ba amma za ka ga cewa kamar cewa a tsaren suke in suka yi wannan suka gabe ba to sai tunanin su ya ce to ku gwada ka zamana. wanda da'imin mutum in mutum yana da wata manufa mai kyau hatta kai da kake so ka yada alheri to yana da muhimmanci a ce a tsare kake gudanar da abubuwanka sai ka ga sakamako ya fi kyau kuma ya fi kaiwa ga abin da ake so insha Allah malamin yake cewa mumassilu quraishin wakilin quraishawa wanda ya wakilce su yayi magana a madadin su na dai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana wani abu kenan zai faru ba yadda aka saba fada da fada da jifa da duka ba malami yake cewa wa ba'da islami hadain al-batalain al bayan musuluntar waɗannan manya-manyan gwaraza guda biyu hamzata ibn abd al-muttalib wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wato waɗannan mutum biyu bayan sun musulunta akhadhat as-sahaibu tataqashshu sai ya zama cewa gajimaren tashin hankali da damuwa sai fara yayewa shine tataqashshu abinda ake gani guyum da suke yawo a sama ma'ana gajimare mai duhu wanda aka rayu ƙarƙashin sakamakon rikici tsakanin kafirai da musulmi a makka sai dan fara yayewa bayan musuluntar waɗannan manyan mutane guda biyu وأفاق المشركون عن سكرهم في تنكيلهم للمسلمين كما سيدما su مشركي suka faɗaka suka farka hankalinsu ya dawo jikinsu daga wancan maye nasu na cewa in suka ga ana wani abu kuma ba sa son wannan abun to za su iya ture shi da ƙarfi maimakon ture shi da dabara da tunani mai kyau abin da suka yi na azabtar da musulmi shine tankil wato azabtar da da suka yi wa wato musulmi wa ghayyaru tafkirahu sai zama sun canza tunanin su fi mu'amalatihim ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin wajen mu'amala da suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai wa ikhtaru uslub musawamat sai suka zabi wata sabuwar hanyar ita ce hanyar a zo a tattauna aiwa juna ta yin wani abu to me zai hana ka yi kaza mamuma mai kaza don a da ta a zauna lafiya kaga idan ka fara ganin mutum yana neman a tattauna la'alla gefensa ne ba shi da ƙarfi ko ba haka ba alal aƙalla ma'anawiyan ko bai zama hissiyan ba wato sun raunana a ma'anawiyan a zuciyarsu Wata taqdimur ragabati wal wato da kuma gabatar da abubuwan wato da za su iya jan hankalin mutum su kuma ruɗe shi ya yadda da wato watsar da manufar da yake tafiya a kanta walam yadri haula il matakin sai dai waɗannan miskinai na miskinai ba ana nufin eh, almiskin bil ma'ana shar'i uslubi ne na larabci ce mutum miskini wato mutumin da bai san ma yadda zai yi ba yana cikin wani hali da ya kamata a tausaya masa waɗannan miskinai ba su sani ba an na kullama ta tsunu'un alaihi shamsu la yusawi jana a ba'ubatin amama dinin lahi wadda a wasu ilaihi ba su san cewa duk abin da rana take fitowa kansa wato ita wannan duniyar inda yi wannan duniyar ce to bata isa isa a kwatanta ta da fiffiken sauro ba in an kwatanta dangane da addinin Allah ma'ana ka ce mutum ya zo ya karɓi wannan duniya duk gaba ɗayanta ka ba shi ita don ya bar addinin Allah ya daina kira ga addinin Allah ya daina cewa la ilaha illallah ya daina cewa a daina gargajiya a koma abin hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan abun duniyar biyar da ake ganinta ba ta kai wato fiffiken sauro ba a wurin wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ashe maganar ba ta musawama ba ce ba ta tayi ba ne ku kawo tayi mu karɓi kaza na duniya mu bar muku addinin a yanayinsa maganar ba haka ba ce magana ce ta imani magana ce ta yaƙini a zuci magana ce ta kwaɗayin sakamako da za a samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a shiga aljanna a don haka shine yake cewa amma madinillahi wa da'watu ilayhi fa khabu wa fashilu fima aradu don haka suka tabe kuma suka yi hasara ba su sami wato abin da suke so ba hmm, ma'ana abin da suke so a same shi na wannan musawama su ba da dukiya ko matsayi na duniya a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina da'awa ya daina taba abubuwan da suke bautawa to ba su same shi ba hmm, malamin kamar yayi yar gaggawa ne ya gaya mana sakamakon amma ibn ishaq zai kawo mana wato yadda labarin yake yake cewa qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq babban malamin siran nan yana cewa haddathani yazid ibn ziyad an muhammad ibn ka'b al-quradi qala an bani labari anna utba ibn rabi'ata anna utba ibn rabi'a an bani labarin cewa utba dan rabi'a a cikin littafin sira a sanidin sira za ku iya ganin wannan irin wato isnadi a ce huddistu an bani labari hmm. domin a sanidin sira da tarihi ba su kai dama karfi irin hadisan da ake danganawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba galibi yawa kuma akan samu arwaito su ta wata hanya din shi yasa malamai sukan ce wani hadisi ya karfafa wani duk zahirinsa da'ifi ne kun ga zahirin wannan in mutum ya ce huddistu bai faɗi wanda ya ba da labarin ba cewa an ba ni labari to a bai cika kai gaci ba a ce wannan irin hadisi ya inganta mm, amma dai da yake a sirin ibn hisham abin eh ibn hisham wanda ya rawaito daga muhammad ibn ishaq galibi malamai sun karbe ta a yadda take cewa sira ce sahihiya duk da akwai wasu wurare daga ciki da ba sahihai din ba to yana cewa shi wannan muhammad bin ka'abin al-qurazi yana cikin yahudawan banu quraiza da suka musulunta shi wannan muhammad bin ka'abin al-qurazi daga cikin tabi'ai ba sahabi bane hmm, bai faɗi sahabin da ya gaya maka bane mun ga galibi kuma irin waɗannan idan an ga inda an sami sahabin da ya faɗi wani abu to akan ce ba magana abu ya inganta to amma tun da nan bai faɗa ba la'alla wani tabi'in ne da ban ya gaya masa kuma bai so ya faɗi wane ne ba irin wannan dai a cikin asanidin sira da tarihi suna da yawa yace utba ibn rabi'ata ɗaya daga cikin kafirai shine utba dan rabi'a dan abdu shams dan abdu manaf hmm. shine ɗaya daga cikin kafirai da ya zo cin tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa da wannan tayi bari mu ji irin tayi wa kana sayyidan shi ma ana ji da shi mutum ne babba a cikin ƙurayshawa qala yawman wata rana sai yake cewa ƙurayshawa 'yan uwansa wa huwa fi nadi quraish lokacin yana matattara da mazauna da majalisar ƙurayshawa inda suke zama a duriyarsu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun fil masjidi wahdahu lokacin annabi sallallahu alaihi yana masallacin ka'aba shi kadai yana zaune sai shi wannan utba ibn rabi'atan ya zo yake cewa ya ma'asharar ƙuraish ya ku ƙuraishawa nan ya ku wannan taron ƙuraishawa ala aqumu ila muhammadin fa ukallimu shin ga wata shawara ni ina ganin ya kamata in je in samu muhammadu in yi magana da shi mu tattauna wa a'ridu alaihi umuran in biyo masa wasu abubuwa in kawo masa tayin wasu abubuwa la'allahu yaqbalu ba'daha ila ya karɓi wasu daga cikinsu fanu'utihi ayyaha sha'a sai mu iya bashi kowanne ɗaya daga ciki wanda ya so wai kuffa anna dan da ya bar mu mu huta ya daina taɓa mana addinin mu da iyayen mu da kakannin mu ya daina zagin mu kamar yadda suke faɗa wa zalika hina aslama hamzatu radiyallahu anhu wannan abun ya faru ne a lokacin da hamza ibn abdul muttalib wato ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama yakfuruna wa yazidun da suka ga cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wa wasallama suna yawa kuma suna ta karuwa fa qalu sai suka ce bala to me zai hana je ka mana je ka same shi ka gwada ka gani ya abal walid yana da dada ma sunansa al walid ibn utba ibn rabi'a ibn abd shams ibn abd manaf yana cikin manyan kafirai ya mutu a badar da shi da ɗan nasa duk a badar aka shi su sai ce kum ilaihi suka ce da shi kai kum ilaihi fa kallimhu tashi man je ka same shi gashi can ai je kai magana da shi fa qama ilaihi utba sai utba ya tashi hatta jalaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama har sai da ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace da shi yabna akhi ya kai dan dan uwana ya faɗi wannan ne saboda sun haɗu dukansu a abdumanaf abdumanaf yana da 'ya'ya daga cikinsu akwai hashim akwai abdusham hashim shi ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan mutumi utba dan gidan rabi'a ta gefen abdushams ne abdushams dan gidan abdumanaf shi abdu shams ya haifi rabi'a rabi'an shi ya haifi wannan utba din kun ga shi yasa yake masa ya dan dan uwana hmm, ya kai dan uwana to shine sai yake ce da shi innaka minna haythu qad alimta min as-sifati yace kai dinnan kana da matsayin da kake da shi shine al-makanu rafi'a shine as-sifa hmm, kamar da fasara ga ta a ƙasa ko al-manzila ar-rafi'a al-mahiba matsayi wato maɗaukaki kuma mai kwarjini kana da matsayi maɗaukaki a cikinmu duk muna ganin ka da girma hmm. shi utba ne ke gawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ɗan dangi ne ba bako ba ne kowa ya san ka kowa ya san asalinka kuma sannan kai mai daraja ne a cikinmu hmm. shimfiɗa ce za ta biyo bayan abin da ake so a faɗa yace mina sifati fil ashirati wal makani fil wato kana da wannan irin babban matsayi a cikin kabila kuma kana da wato matsayi har yanzu a nasabarka ba mutum ne wanda aka ce ba a san asalinsa ba a'a babba ne mutum dan asali yawa mun sha magana lokacin da muke karanta farkon wannan littafin cewa Allah madaukaki daga cikin hikimarka ya sa manzansa sallallahu alaihi wa sallama dan dangi ne shi ta yadda duk jin mutum da yake da asalinsa to ba zai iya sukan asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san yana daga cikin abin da ake amfani da shi galibi a soki mutumin da yake tafe da wani sako da ba a so sai a kalli asalinsa sai a ce to ai dama dan kaza ne ko ba a san iyayensa ba hmm. to amma idan ya zama mutum an san iyayen an rayu da su sai a rasa abin da za a soka sai kuma a koma wani gefen daban amma ba wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallama babu mai iya taba asalinsa ko da a cikin su larabawa din to shine yake gaya masa wannan ga irin matsayin da kake da shi wa innaka qad asbatta hmm, haka ne ko qad ataita qaumaka lalle kuma kai ka zo wa mutanenka bi amrin azimin da wani lamari babba mai muhimmanci farrakta bihi jama'atahum ka watsa ka rarraba kan wato jama'ar su wa saffahta bihi ahlamahum kuma ka wofintar da ka wautar hankalinsu ka ce su ba su ma fahimci mai suke yi ba wa ibta bihi alihatahu wa dinahu ka aibanta abubuwan bautarsu da shi kansu addinin da suke yi din wa kaffarta bihi man min aba'ihim ka kuma kafinta waɗanda suka gabata daga iyayensu mun san duk irin wani abin da ba haka ake faɗa an zo da abin da ba a so ko eh a ce ka saba wa gargajiya ka saba wa al'ada wannan abun mu ba a tashi an ga haka ake yi ba don haka ka daina wannan abu ka raba kan jama'a duk mai kiran mutane a bar bautar Allah a komo a bautawa Allah a bar bautar wani Allah a komo a bautawa Allah a bar wata hanya ba ta annabawa ba a zo a kama hanyar annabawa bayan mutanen sun zaɓi wasu mutane daban sun girmama su sun ba su matsayi wani ma ana bauta masa mutum ma a ce masa Allah masu irin waɗannan dama ba za su so a ce an zo an koma hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ko a ce a bautawa Allah shi kaɗai hmm. domin su suna ganin suna da nasu wanda su suka ɗauka suka bashi wannan matsayi ɗin matukar wato abin mutum zai iya kaiwa kenan na rashin hankali Allah kiyaye to sai suke gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan magana ka kafurta duk iyayensu da kakanninsu da suka gabata ya yace fasma ne to saurare ni a'rid alayka umuran ga wasu al'amura ni ma zan gicco maka su in kawo maka in gani ko zaka karba tanzur fiha ka duba su ka gani la'allaka taqbal minha ba'daha la'allaka kila ka iya karbar wasu daga cikin su mu dai ga tayin da zamu yi maka qala sai ce shi ne riwaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa a cikin natsuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi qul ya abul walid asma faɗi abin da kake so ya abul walid ni zan saurare ka qala sai yace da shi yabna akhi ya kai dan dan uwana in kunta inna ma turidu bima ji'ta bihi min hadha al-amri malan in dai wannan lamarin da ka zo da shi wato wannan addinin da ka zo da shi sabo in dukiya kake so da shi domin wannan abu jama'ana laka min amwalina hatta takuna aktharana malam to mu dai zamu tara maka duk abin da muke da shi na dukiya sai mu baka sai ya zama cewa kafi mu dukiya in dukiya kake so wa in kunta turida bihi sharafan in kuma daukaka kake so da daraja a cikin mutane ka alaina sai mu baka shugabanci irin namu na kabila da aka saba hatta la naqba amran dunaka har ya zama cewa ba wani abu da zamu ba tare da mun zo mun shawarce ka ba wa in kunta turidu bihi mulkan in kuma mulki kake so ka zama sarki gaba ɗaya mana al'umma mallakna ta alaina sai mu dora ka akan mu sai mu baka kai ne sarkin mu wa in kana hadha alladhi ya'tika ri'yan tarahu in kuma wani aljani ne yake zuwa maka kake irin wannan irin maganganu to shi kenan wanda yake la tastati'u raddahu an nafsik wanda kai ba za ka iya kau da shi ba ya zama cewa kayi kayi ka rabu da shi baka iya ba talabna laka tibba to za mu nemo maka magani hmm. <laughs> yawwa ya ci gaba da yadda sai ke cewa wa bazalna fihi amwalan yace wallahi za mu ba da duk dukiyar da muke da ita ga wannan hatta nubri aka minhu har ya zama cewa mun kubutar da kai daga wannan abin da ya dame ka wato ka zama ka samu lafiya ka daina wato abin da kake faɗa din nan domin muna ganin kamar aljanu ne suka zo suka shafe ka kake irin wannan surutai kake karanto wani abu da ba mu taɓa jin irinsa ba ai haka suke nufi ko lisanu halin ne wannan ƙari na ne fa innahu rubbama ghalaba tabi'u ala rajuli ila aljanin da ke tare da kai shine yayi galaba kan mutum hatta yudawa minhu har sai an maka magani attabi lafazi ne da laraba suke amfani da shi haka yake ba wai iya laraba har na gani a littafan waɗanda suke kafin musulunci addinin abin abinda suke amfani da shi kenan in suna nufin sai an wa mutum tsafi ko akwai wani aljani da yake ya shiga jikinsa yake hana shi sakewa da yin abu yadda yake so ana kiransa attabi tabi'i ma'ana mabiyi wanda yake binka ana nufin aljanin da ke tare da shi yawa to sai suka ce la'alla wannan tabi'in da ke tare da kai shi aljini a ya fi karfin ka sai an yi magani to mu za mu yi maka maganin duk abin da za mu kashe akan wannan auka ma kala lahu ko kuma dai wata magana da ya faɗa wato kwatankwacin haka hatta fara ga utbatu sai da utbatu ibn rabi'a ya gama wannan magana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastami'u min annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sauraron sa domin yana daga cikin manya-manyan laduban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in kana magana tsayawa ke sai ka gama tsaf ba irin har magajiyan nan kana magana shi ma yana yi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba halinsa bane duk munin abin da zaka faɗa sai ya bari sai ka gama tsaf sai shi kuma ya faɗi abin da zai ruguza duk abin da ka faɗa hmm. idan ba daidai aka faɗa ba kenan a lokacin bayan ya gama ƙala sai ya ce ƙad farauta ya abal walid shin ka gama abal walid ƙad kamar ce awa ƙad farauta shin ka gama kenan ya abal walid zancen abin da ka zo ka faɗa ya ƙare yanzu ni in faɗa na amsa ya ce eh, na gama ƙala. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fasma minni to ni kuma ka saurare ni hmm. kun ga ladabin zance ke ko da kafiri kun ga wannan ai kafiri ne amma ka ga ladabin zance ba da ka kada da yayin shiru kafirin banza ba haka ake ba ka tsawaya ka saurare shi kai ma in ya gama sai ka faɗi naka maganar ta hujja ce ba ta harguwa ba ce to sai ya ce da shi af'alu ni ma zan aikata haka ma'ana zan yi shiru in saurare ka فقال في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه هل زواك عيشه wato suratu fussilat ko kuma inda dai ya tsaya tare da shi thumma madha ma'ana ya karanta wannan farkon suratu fussilat har zuwa wani wuri a ciki thumma madha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fiha annabi sallallahu alaihi sallama ya ci gaba cikin suratu fusilat yana karantawa ya yaqra'uha alaihi falamma sami'aha minhu utba yayin da utba ya ji farkon kana buƙatar in kana son ka fahimci zancen sosai ka karanta farkon suratu fusilat ka ji me Allah yake faɗa kowa ya koma in ya gama wannan darasin ya karanta suratu fusilat ya ji me Allah ya faɗa a lokacin a da ya gama shine sai yake cewa falamma hamin minhu utba an sata lahu sai shiru yana jin sa wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi sai jefa hannunsa a bayansa ma'ana ya sa hannunsa tunda a zaune yake sai ya dora hannayensa ma'ana ya sa su a baya ya jingina da su yadda muke zama haka a ƙasa sai ka sa hannayenka guda biyu ka jingina kan hannun ta baya to sai ya aikata haka ma'ana idan mutum ya samu natsuwa ya natsu sosai yana sauraron zance ayyukan irin wannan zaman yawwa to ya ji abin ya kuma wuce hankalinka ya wuce yadda yake tsammani abin haka yake mu'tamidan alaihima yasma'u minhu yana sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma intaha rasulullah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama magana ila sajdati minha har zuwa inda ya karanta ayat sujada a cikin wannan sura fa sajada yi sujada duk a gabansa thumma qala sannan sai yake cewa qad sami'ta ya abul walid ma sami'ta ya abul walid kaji abin da kaji fa anta wa yanzu ka ji abin kai da ba tambaye sai mai ce ka ji abin da ka ji ya abul wali yanzu kai da lamarin ka kuma kai da sha'anin ka shine ma'ana anta wa zaka da kai da wannan abun ma'ana je kuma kai tunanin me kake gani nan gaba hmm. fa qama utbatu ila ashabihi tum tum tum tum sai utbatu ya miƙe sai kama hanya zuwa ga abokansa fa qala ba'dhum li ba'dhin suna hango shi kafin ya iso sai sashensu suke ce makashe na alifu billahi mun rantse da Allah laqad ja'akum abul walid bighayri ghairi alwajhi alladhi dhahaba bihi hmm. yace mun rantse da Allah wato suka ce mun rantse da Allah abul walid ya zo mana da fuskar da ba da ita ya tafi ba ma'ana yanayin sa fa ya canza yadda ya tafi nan haƙiƙa lalle ba haka ya dawo ba falamma jalasa ilaihim qalu da ya zauna gaban su sai suka ce da shi ma wara aka ya abul wali ya aka yi ne ya abul wali ma'ana ma wara aka me ka baro a bayanka ya me yayi faru yanzu nan da ka taho qala sai yace wara'i abinda ke bayana anni shine cewa ni dinnan sami'tu qawlan na ji wata magana wallahi ma sami'tu mithlahu qattu wallahi ban taba jin irin wannan magana ba a rayuwata tuntun wato har abada wallahi ma huwa bishiri wala bisihiri yace na rantse da Allah wannan maganar ba waƙe bane ba kuma sihiri bane ba tsafi bane lamarin nan yafi karfin wato waka ko sihiri wala bil kihanati yace kai ba kuma bokanci bane ya ma ashara quraish ni dai shawara ta ya ku quraishawa bari ku ji ati'uni ku yi min da'a ku saurari abin da zan gaya muku waje aluha bi ku bar wannan lamarin gare ni shine ma'anar waje aluha bi ku sa da'ar ku gare ni ku bani hannu ku bani hannayen ku ga cewa za ku yarda da abin da zan gaya muku wa khallu baina hadha ar-rajul wa bayna ma huwa fihi wannan mutumin shawarar nake baku ita ce ku rabu da shi ku kyale shi da abin da yake yi dinnan fa'taziluhu ku kaurace masa ku kyale shi ku ku na ku shi nasa hmm. kun karfin hujja ko ta kai masa matukar ya hango yadda abin yake wannan kuma fa ba imani bane amma haƙiƙa abin da suke faɗa daɗin ne cewa tsafi ne sihiri ne boka ne ma aljanu ne suka taɓa shi to wani abun ya tabbatar ba haka bane kamar da wasu kafin su ma suka tabbatar da irin wannan din a sai ke cewa ku watsi da shi ku kyale shi fa wallahi la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un azim akwai wani labari babba wani lamari ne a babban abu da zai auku ga wannan kaulin dai wannan maganar da naji yana faɗa to akwai wani abu da zai faru ga wannan bawan Allah da duk wanda ya bi shi akan ta akwai wani abu babba da zai faru fa inna fa in tusibhu al-arabu in larabawa sun same shi da wani abu na cuta su suka samu suka kashe shi faqad kufitumuhu bi ghairikum to an wadatar da ku wasu wasu ku sun ishe ku sun gama da shi ba ku in ba ku dai ku kyale shi ma'ana na nufin in sauran kabilun larabawa suka kasa haƙuri daga wannan abin da suke ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo suka kashe shi to ku kun huta an hutasar da ku an ku wa in yazhar alal arabi idan kuwa shine yi rinjaye akan sauran larabawa to bari ku ji fa mulkuhu milkukum mulkin sa fa mulkin ku ne ma'ana in ya samo ɗaukaka ku kuka samu <laughs> yawwa sai kuma yace wa izzuhu izzukum buwayar sa fa buwayar ku ce in ya samu wata buwaya ya ɗaukaka to ku ne kuka ɗaukaka ma'ana nan ku ga shawara ce fata mai hankali yake ga musu in ba fa ba za ku bi wannan addinin nasa ba to shawara ta shine ku kyale shi in an kashe shi sauran larabawa dai ba ku quraishawa ba suka kashe shi to an hutar da ku an gama muku aikin kar ku ce za ku kashe shi da kanku in kuma ya rinjaye akan sauran larabawa ya samu mulki to mulkin sa fa naku ne ku ne kuka samu mulki ku quraishawa domin dan ku ne in kuma ya zama cewa wato domin ne har yanzu kuma buwayar da zai samu buwayar ku ce ɗaukaka ku ce wa kuntum as'adan nasu bihi kuma ku za ku fi kowa murna da farin ciki da shi cewa gashi dan ku ya zama wani abu kalu sai suka ce da shi saharaka wallahi ya abul wallahi sihiri yi maka ya abul walid eh lisanihi da wannan harshen nasa ai dama tun da dai ka saurare shi to kenan ka gama kala sai yace hadha ra'ayi fihi dole kuma yana daga cikin abin da nake so in gaya muku wato na alherin balarabi na asalin sa wato ba kasafai za ka samu munafunci ba tare da shi tun ne bai daya kawai haka zai faɗi abin da ya yarda da shi ko ku yarda ko kar ku yadda in za a gutsu tsira shi ba ruwansa shi abin da zai gaya muku da kun gaje tare suke ai su suka wuce ta shi je ko shi ya kawo shawara kuma suka yadda ya je amma da ya canza ra'ayi akan abin da ya tafi domin sa bai ji tsoron su ba amma mu irin mu sai mu zo mu to in ka dawo ma yanzu ka zo ka faɗi ma yadda kuka yi sai ku zo kuma ku yi ta sabani bari dai kawai dai a yi shiru a kyale hmm? shi yasa ba mu da ci gaba kowa tsoron ya faɗi ra'ayinsa yake akan wani lamari kana tare da abokanka ba za ka iya gaya musu ra'ayinka ba mutane suka zama suna tsoron juna ba sa iya fidda ra'ayinsu su faɗa duk abin da za a yi ba ana nufin wai ka nemi ai tashin hankali ba amma ra'ayinka dai a cikin abokanka ba kashi ka za su yi ba komai ba sai mutum ka yana zaune ba shi da ra'ayi bai yadda da abu ba sai ya zauna shi wato yanzu ya za a yi ai abin ne ko ya fi ƙarfi na ba abin da zan yi ka faɗi ra'ayinka kawai a ji cewa abu kaza ni ban yarda da shi ba wannan wahala ne da shi hmm. to shiga sai yake gaya musu yake cewa haza ra'ayi fihi ni dai wannan shine ra'ayi na dangane da shi abinda na gani kenan dangane da wannan abu da na tafi muka yi magana da shi fasna'u ma badalakum ko kuma ku je ku yi abin da kuke ganin ya wato shine yafi abin da ya bayyana gare ku ku je ku yi ra'ayin ku wannan kissa duba ibn hisham sirarsa shi ya kawo ta wa juz'un minhu fil mu'jam as-saghir lit-tabarani wani bangare na wannan kissa yana cikin wato a mu'jam as-saghir na tabarani wa fi ukura a wasu ruwayoyin anna utbata ya zo cewa shi utbatu ibn rabi'a istama ya saurari annabi muhammad sallallahu hatta balaga rasulu sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala har sai da annabi sallallahu a karatun da yake ya kai inda Allah madaukaki ke cewa fa a a'radu فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود سيديكا ونقول فإن أعرضوا إن سنبجلي سنكودك سنئي النادى أبن لكي فلا قل توكتي فقل كتي أنذرتكم na gargaɗe ku ne muku gargaɗi a kan sa'iƙatan wato wata tsawa misla sa'iƙati adin wa samud irin tsawar da za ta zo ta azaba wadda aka yi wa adawa da samudawa to da ya kawo wannan wuri kala a wata ruwaya kenan sai shi utba ya ce hasbuk hasbuk hasbuk ya isa isa isa mana yana tsoron yana tsoron wato tsawar ta zo a lokacin nan saboda ya gama raunana cewa wannan maganar ba magana sikiri ba ce magana ce lalle daga wanda ya turo shi din to in ko aka kau da kai din lalle kila wannan abin zai iya faruwa to sai ya tsorata ba ma wannan wai yace hasbukan ba a'a wa wada a hu ala fami rasulillahi sallallahu alaihi dauki hannun sai toshe bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa haka yi shiru hmm, saboda kada a ci gaba wani abu biyo baya ko ya halaka wa nashadahu bir rahimi an kuffa ya roke shi yayi masa magiya da zumunci yace ina roƙonka da zumuncin da ke mu ka saurara haka ya isa hmm. wa zalika makhafata an yaqa an-nadhir wanda kuma yayi haka ne domin tsoron kada abinda aka yi gargadin ya auku wato a lokacin sun maƙama ilal ƙaumi faƙala maƙala sannan ya tashi ya koma zuwa ga mutanensa ya faɗi abin nan da ya ambata da muka ji a baya mun ji wannan ko tsayi sannan sai wani abu yanzu wannan wani fefan ne na tattaunawar yadda suka turo mutum ɗaya ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu na cewa ya zaɓi kaza ko ya zaɓi kaza to abun bai tsaya ba ga wata sabuwar mufawaza ɗin daga su kansu mutanen manyan ƙurayshawa da suka ga abin ya juya kuma ya zama haka sai suka ce to bari a sake wata hanyar dai daban haƙuri dai a sallama a miƙa wuya a'a ru'asa'u quraishin yufawiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manyan quraishawa suna mufawada suna tattaunawa an ce mufawada ana nufin tattaunawa ta bangare bangare negotiation ku tattauna kai ka kawo ra'ayi ni in kawo ra'ayi har mai ittifaki a wani wuri kuma tare da tanazuli wato wani ya sauka daga wani abu wani ma ya sauka daga wani abu sai a haɗu a tsakiya don a zauna lafiya sai ake nufin mufawada kamar irin wannan doguwar mufawada da ake ta falastinawa wadda ba ta da iyaka kuma ba ta da wani sakamako har yanzu da musulmi za su iya gani wato wani mai kyau ana ta yi ana ta yi ana ta yi dama ba manufar ne a ba su haƙƙinsu ba Allah kiyaye yace wa raja raja'a quraish lam yanqati kamar dai cewa kwadayin ko fatan da quraishawa suke yi bai yanke ba bima ajaba bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama utbata ala iqtirahatihi akan abinda ya baiwa utba amsa akan bisa shawarwarin da ya kawo ma'ana lokacin da utba ya je ya samu annabi sallallahu alaihi ya samu abin da yake so abi samu abin da yake so ba na cewa in kuɗi kake so ka mu baka idan shugabancin kabila kake so mu baka in sarauta kake so mu baka in kuma rashin lafiya ce wani aljani ne ka zo za kashe kudin duk da muke da shi don mu maka magani amma dai ka kyale wannan abin da kake yi to bai samu abin da yake so ba kuma ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar masa cewa saƙon fa ba nasa bane ballanta nayi abin da ya ga dama a ciki sai bai bashi amsa daga ra'ayinsa ba sai saurara sai gaya masa alkur'ani a cikin alkur'anin nan duk amsoshin suke hmm. to a lokacin da suka ga cewa wannan bata ci nasara ba shawarwarin ba su karɓi ba sai suka zo suka ce to fatan dai bai yanke ba ya kamata a yi wani abu annahu lam yakun sarihan fi rafd aw al-qabul domin annabi sallallahu alaihi wasallama a maganar da suke da utba ai bai ce na karba ba bai ce ban karba ba kun ji inda suka kama su ba su kalli girman abin da aka gaya masa ba wato abin da ya ji na alkur'ani ba ga kuma abin da ya gaya musu wanda ya rushe gaba ɗaya shawarwarin a fasa gaba ɗaya a kyale har ya kawo shawara su cewa bari fanni abin da muke gani ku kyale mutumin nan to amma su da ba su suka ji ba sai suke cewa to ai bai ba da amsa ba bai ce eh ba bai ce a'a ba akan waɗancan shawarwarin kun ga kenan ma'ana me zai hana a sake tayawa yawwa to shine sai yake cewa bal tala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ayatin lam yafhamha utbatu hmm kaji su sai suka cewa a wai wasu ayoyi ya karanta wa utba ayoyin da shi kansa utban ma bai fahimce su ba hmm. wa raja'a min haythu ja'a sai dawo dai kamar yadda ya tafi ba wani canji Fata fatashawarahu asa'u quraish sai shugabannin quraishawa a lokacin nan suka yi shawarwari fi ma bainahum a tsakanin su wa fakkaru fi kulli jawanib alqadiyyati suka yi tunani akan kowanne bangare na matsalar suka kalli matsalar ta kowanne bangare bangaren alaƙar su da shi bangaren gidansa bangaren asalinsa bangaren abin da ke tafi da shi bangaren ya za su yi da shi shine ma'anan suka yi tunani na kowanne janibi na matsala din wa darasu kullal mawaqifi bi rawiyatin wa tarayyufi kun abin da kullum nake ga mai wanda ya kamata a same shi abu musulmi ba kawai kafirai ba menene suka yi wa darasu kullal mawaqifi suka karanta duk matakan da za a iya ɗauka din suka kalle su bi rawiyatin da natsuwa a hankali wa tarayyutin da bin abu sannu sannu su ce in muka yi kaza to fa kaza ne zai auku in muka yi kaza to fa kaza ne zai auku kun idan kafirai masu hankali suka irin wannan tunanin to gaskiya akwai haushi babba mai tsanani a ce musulmi ya kai wani lokaci a ce wai tunanin zuciyarsa da son zuciyarsa shi ke gudanar da me zai yi dangane da addininsa baya tunanin ya koma ga hukuncin addinin baya tunani ga me zai kai ya kawo ka'idan nan da malamai suka sa na me zai kai ya kawo in an yi abu kaza ta zama bakuwa a gumu kawai duk abin da ya faru sai samari su yanke hukunci su yi shirme a ta hayaniya ba tare da an koma zuwa ga masu hankali su ba da shawara akan mokifi da za a yi ba wannan shi baya ne Allah maɗaukaki ya samu rika fahimtar darussan da wato muke karantawa wannan fa kafirai ne amma suka zauna suka kalli abubuwan da za su tattauna me zai je ya dawo akan kowanne mataki in zagi muka ci gaba da shi me zai auku in duka ne me zai auku in muka ce mun kashe shi me zai auku duk suka karanta waɗannan abubuwa in muka karɓi ma addini kuma me zai biyo baya duk suka karanta to da suka yi wannan abu sun yau yauman sannan daga baya don wannan zancen ba wai a ranar aka yi ba ran da utuba ya dawo su kuma sai suka ce tun da dai wannan bai mana amfani ba zuwan nasa mu bari mu tashi mu je da kan ba haka suka yi ba sai da suka yi ta tattaunawa tsakaninsu a wannan majalisar tasu su ce ga fayar da abubuwan nan suke kun ga mutumin nan in kuka kyale shi to za a yi kaza a yi kaza me yasa ake samun a cikin kafirai sai ka sami wasu suna kokari in sun ga musulmi a lokacin da ko musulmi sun rabu sai a amfani da rabuwar kan nan a ja hankalin wani gefe sai a sai shi a yi amfani da shi wajen cutar da addinin musulunci ai koyaushe kafirai suna yin wannan ko ku tuno tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun san iskar ka Abu Malik lokacin da bai je yakin Tabuka din nan ba da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaurace musu kwanaki har aka yi wahayi cewa an yafe musu kafin wannan lokaci lokacin da ko sallama ba a yi musu a Madina me ya bada labari ba ya faɗa ba cewa yana zaune wata rana kawai sai ga wasiƙa daga sarkin wasu daga cikin kafirai ya zo masa da takarda aka aiko masa ku duba fa shugabannin kafirai suna kwaɗayi ga duk wani mutumi da suka ga ra'ayinsa ba na al'ummarsa ba ne in sun ga ka fito da wata hanya daban duk wani aka ya fita daga hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai a amfani da shi wajen cutar da sunna hmm? a cikin kuma masu bin sunnar aka wani ya fantsare shi ma ya kafa wani abu daban to sai a biyo ta gun sabanin nan sai to ai dama kai ne ka tsaya kake ɓata lokaci su kaza da kaza da kaza sai a ba shi wata shawara da zai sake shigowa cikin ku ya sake dagula muku lamuru don haka a kenan yana buƙatar musulmi da'iman mu rika tunani shi kansa tunanin ko ni dan uwa da muke tare da shi yace shi yana ganin wato matsalar mu mu hausawa musamman talaucin da muke da shi ba wai talauci ne kawai na abin aljihu da tattalin arziki ba yace la har talaucin tunani yana damu shi kansa mu zauna mai tunanin muna da talaucin tunani ki da a ce duk matsala zama ake a yi mata tunani karkare na kanka wani zai ga aishi to yi manyan ne kawai za daga inda ake fara tunani shi ne daga ƙasa wanda abu ya shafa in rikici ya faru wa yake wa ake yawan kashewa talakawa to maimakon kafin rikicin ya faru in aka ga wani abu na damuwa na neman kunnowa to a zauna da samarin da na kasansu da manyansu a tattauna abu a yi tunani sai a ɗaga shi kuma a je a kai wanda za a kaiwa ko bai komai ba an tsayar masa hujja haka ne ko ba haka ba magana ce ta misali kowa kowanne titi a bar su abin da suka dama ba wannan ya tashi su kona taya ta wannan a kona gidan wannan wannan ai kaza tunani za a yi shi harkar abin da ko aka fi karfinka ko ake yaki da kai to zama kake kai tunani wacce hanya ya kamata ka bi amma duk abin da za ka yi babu tunani to sa shine kai kuskure kuma kai nadama in kai nadama kuma ya zama baka da lokacin ma da zaka zo ka gyara barnar da kai kuma sannan za ka haifar da mummunar tarbiyya ga wanda ya zo a bayanka suna yara suna kallo za su gani cewa lokacin mu an yi kaza an yi kaza kuma sai su ɗauki wannan ita ce sunna duk lokacin da aka shiga damuwa to haka ake yi mun fahimci abin wannan abin ba daidai bane yana buƙatar mu rika tunani akan kowanne abu kafin a yi shi Allah madaukaki ya ba mu basira to waɗannan mutane shawara suka yi suka tattauna sai wata rana shine ce sun majtama yauman sai wata rana daban sai suka haɗu inda ka'aba ce a bayan ka'aba wato daga cikin ɗakin ka'aba da ghurubi shamsi bayan rana ta faɗi wa arsalu ila annabi sai suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yad'unahu suna kiransa kun ga ai ba a saba wannan ba wannan wani mataki ne sabo a duk abin da aka yi tsakaninsu a baya duk daga jifa ne sai zagi sai magana daga nesa sai ramzi sai hamzi sai lamzi ko ba haka bane in ya zo tsawafi a zage shi a soke shi a yi magana sannan sai gashi abubuwa sun fara canzawa sai gashi ya kai matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kira shi a ce to ya zo fa a tattauna eh ga wani abu za a tattauna kaga ai rauni ya zo wa manya haka ne ko ba haka ba yauwa to sai da suka aiko masa faja'a musri'an sai gashi ya zo da gaggawa yana sauri yarju khairan yana karan alheri ne zai samu falamma jalasa ilaihim da ya zauna gaban su qalu lahu misla ma qala utbatu sai suka gaya masa kwatan kwatin abin da utba ya gaya masa yau in dukiya kike so mu baka in sarauta ce mu baka in wane ne wane ne magani ne mai maka a faqalu lahu misla ma qala lahu ma qala utba وعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة suka gaya masa kuma dai duk abubuwan da suke nema din nan wanda utba ya gaya masa wa ka'annahum zannu kamar cewa suna zaton annahu lam yasiq bi jiddiyati hadha al-ard min in arada utbata wa utbatu wahdahu wato kamar suna zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai amince bane da wannan abin da utba ya bi bijiro da shi ganin cewa shi kadai ya zo kun fahimci zancen ma'ana suna ganin wai a fahimtar su annabi sallallahu alaihi bai karbi wancan maganganu da shawarwari bane saboda ya rena wanda ya zo da abun mutum ɗaya ne kawai shi yasa ya shiru kawai ya karanta masa wasu ayoyi ya tafi don haka yanzu su manyan gari sun taso da kansu sun zo za a zauna su gaya masa da ƙarfin zuciyarsu da kuma tabbatar maka cewa da gaske suke yi mun fahimci tunaninsu yawwa ma'ana bi jiddiyati hadal al-ard kaman bai yadda cewa da gaske bane shine jiddiya bai yadda cewa da gaske bane hadal al-ard min hina arada utbatu wahdahu yayin da wato utba ya bijiro da shi shi kadai ya kawo masa fa idza araduhum ajma'una yafiq wa yaqbal in ku su dinnan gaba ɗayan su suka zo suka bijiro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu tare gaba ɗaya da yawan su to zai amince kuma sannan zai karba haka suka yi da su walakin qala lahum rasulullah amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a wannan lokacin shine yace da su ma bi wa ma taqulun me ya haɗa da abinda kuke faɗa din ma'ana wannan zancen ku ne ku kuke yin sa yau ma ji'tukum bima ji'tukum bihi aqlubu amwalakum ban zo muku da abin da na zo muku da shi dinnan ba dan ina neman dukiyarku wala sharafa ko dan ina neman wata ɗaukaka a cikin ku wala mulka alaikum ko kuma wata wani mulki a kanku walakin Allah ba'athani amma abin da nake so ku gane kuma shi nake kananatawa shine Allah ne ya aiko ni ilaikum zuwa gare ku a matsayin rasulan manzo kun gane zancen yanzu ko ba ku gane ba wa anzala alayya kitaban kuma ya saukar mini da littafi wa amara amarani kuma ya umarce ni an akuna lakum bashiran wa nadiran kun ga wannan magana ko dara dara take ba wani zancen ba a fahimci wani abu ko yawa Allah ne ya aiko ni i zuwa gare ku a matsayin manzo ya saukar mini da littafi in kuma zama mai bushara ne gare ku kuma mai gargadi in muku bushara alheri in muku gargadin cewa in ba ku yadda ba ga abin da zai same ku ranar lahira ko kuma ko a nan duniya fa ballaghtukum risalati rabbi don haka sai na zo na isar muku sakonnin ubangiji na wa nasahtu lakum kuma ni muku nasiha fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi, in kun karba abin da na zo muku da shi din nan fa huwa habbukum fi dunya wal akhirah to rabanku ne a nan duniya rabanku ne kuma a in kun karba ma'ana amfanin ku ne wa in taruddu alayya in ku kun mayar min kayana ba ku karba ba asbir li amrillahi zan yi haƙuri da umarnin Allah da lamarin Allah hatta ya hukuma Allah bayni wa bainakum har Allah madaukaki ya hukuncin tsakanina da kowa ne akan gaskiya akwai bayanin da ya kai wannan bayyana ƙurƙur babu hmm. kun ga magana ba wanda zai ce bai fahimci zancen nan ba yawwa da yarensu yake magana kuma su masu basira ne kalma ɗaya in aka faɗa a larabci kowa ɗan asalin balarabe yana fahimtar me take nufi me zai me zai kai ya kawo a sakamakonta au kama kala mai ruwa ya ce ko kuma dai ko kuma mai littafin ka ya ce ko dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana nufin akwai riwayoyi fiye da ɗaya akan yadda abin ya kasance duk da dai a nan bai kawo mana maganar da isnadinta ba wadda hmm. ke ga maganar can a ƙarshe ya faɗa cewa munakkasun mimma rawahu ibn ishaq wato ya gutsuro wannan abu ne ya taƙaito shi daga ibn ishaq wato a sirar ibn hisham hakanan ibn jarir ibn al-munzir ibn abi hatim kamar yadda suyuti ya faɗa a littafin sa ad-durrul daga nan ya ɗauko wannan magana yawwa sai ce fantakalu ila nuqtatin ukra daga nan sai suka koma zuwa ga wani matakin kuma daban wa talabu minhu an yas'ala rabbahu ta an koma wani sabon faifan menene wannan faifan faifan wato nuna gazawa da cewa in ka isa to kai mana ka zamani kun ga da ai ba ai wannan ba yanzu an koma bangaren rauni kuma za a ce za a ce manzo Allah to in dai sakon nan naka da gaske ne to mu ga kaza to me suke tambayar sa an yi an an anhumul jibala wai ya roki ubangijin sa ya sa su ga duwatsu sun tashi haka suna ta tafiya suna yawo hmm. yawa wa yabsuqa lahum albilad ya shimfida musu kasa gaba daya ta zama ba wani dutse kawai flat za a ganta daga nan za ta hango ko ina wai haka suke so duwatsun kuma su koma kamar yadda jimare ke yawo yana yawo a sama hmm. kun ga sun ga girman dutse da yadda yake kuma musamman makka mutanen makka ne tambayi mutanen makka koya dutse yake wa yufajjira fiha al-anhar kuma ya bubbugo musu da koramu daga ƙasa su ga suna fitowa kawai in ya taba wuri sai ruwa ya bugo ya ta bubbuga yana yana fita wa yuhyi lahumul mauta wai Allah ya rayar musu da matattun su wato matattu wala ma siyama qusayibul kilab kuji wato neman sa mutum ya gaza eh irin tsabar talent din nan wai ma'ana musamman ma ku qusayibul kilab babban kakansu na qurayshawa kan na baya wai a tada shi ya aje ya ate ya tashi daga kabarin sa ya tashi a gani to in an tashi in ya tashin kuma wai fa in saddaquhu in waɗancan mamatan da za a tayar su kusa bin kilab din da sauran shawa da suka mutu a baya iyayensu da kakanninsu kamar mutum ne ya ce to ka je makabarta ka yi magana mu ga iyayenmu da kakanninmu su tashi in suka tashin sai su zo su tsaya gaban mu sai a tambaye su wannan mutumin gaskiya yake to in sun ce gaskiya yake sai mu imani da <laughs> kaga wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba yawwa ah, ko a ce yana da wahalar yiwuwa hmm. Allah maɗaukaki in ya so zai iya sa shi ne to amma tun da Allah ya bar abin ne ya jarraba annabinsa ya sa cikin wani abu wata ran in sun nemi abu bai yi ba sai ya zama cewa wani darasi ne gare shi akan wani abin daban da kuma dagewa akan abin da ya zo da shi kuma sannan saboda wata hikima kasancewar Allah maɗaukaki dama ya kaddara ya zaɓa tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'ar cewa ya yi niyyar ba zai halaka al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da wata azaba don haka ko sun nema cewa in ka isa ka zo da kaza in ka isa ka zo da kaza wasu abubuwan sai a bar su ba a yi ba domin in aka saukar ba su imani ba kuma halaka su za a yi haka sunan Allah take a mutanen da suke a baya to tunda da niyyar halaka su ba shikenan sai a kyale ba za a kawo abun ba ina fata mun fahimci sababu yawa ah, sai yake cewa mm, ah, fa in saddaquhu ko yawa fa in saddaquhu yu'minuna bihi in sun waɗancan tsofin sun gaskata shi sun ce eh gaskiya yake faɗa to shikenan sai na yanzu su yi imani da shi fa ajaba bi nafsi ma sabaqa min al-jawab bai canza musu komai ba na amsa sai sake maimaita musu wacce magana da ya faɗa kansu fantaqalu ila nuqtatin fa salisatin ko sai suka koma kuma wata hanyar ta uku tunda sun yi wancan tayi da farko aka ki ma'ana ba amsa kai yadda suke so to ta na biyu shine ayi wani abun mamaki na mu'ujizozi shi ma bai ba su amsa ba sai irin wancan to na uku fa wa talabu minhu an yas'ala rabbahu suka ce ka roki ubangijin naka man an yab'atha lahu malakan yusaddiquhu ya aiko maka wani mala'ika yana gaskata ka ma'ana mala'ikan ya rika bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo tare da shi in annabi yana wa'azi ya mutane ku zo ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku daina bautawa abubuwan da kuke bautawa ku bautawa Allah shi kadai sai mala'ikan ya ce eh gaskiya ne gaskiya ne ya tabbata sai yana gaskatawa duk abin da ya karanta ce eh gaskiya ne kwarai ni ne mala'ika na tabbatar da haka wa yuraji'unahu fihi kuma sannan su rika muraja'a da shi su tambaye shi ina ya samu wannan abu ma'ana ya akai abun ya zama haka wa an yaj'ala lahu jannatin wa kunuzan ya sanya masa wato gonaki da lambuna da kuma wato taskoki shine kunuzan wa da fada gine-gine manya-manya min za'abin wa fiddatin kamar da dai Allah ke ba mu labarin waɗannan a cikin alqur'ani suratul furqan gashi nan da yawa yawa min za'abin wa fidda na zinari da azurfa fa ajabahum bi nafsil jawabi sai ya sake ba su amsar wancan amsar da ya ba su bai ce musu komai ba fantakalu ila nuqtatir rabi'a sai suka koma mataki na hudu dai wa talabu minhu al'azab suka ce kai to kawo mana azaba eh, azabar da kace in ba a yi imanin ba za a yi to muganta hmm. an yi sukifa alaihi mustama a kisafan wai a zubo musu da sama gutsire gutsire shine kisafan yanki yanki ta gutsuro gaba ɗaya ma ta faɗo kansu kama ya kulu kamar yadda yake faɗa wa ya wa'adu da kuma yake musu wato wa'adi yana wannan suna ishara ne zuwa ga wato abin da aka faɗa cikin suratu al-furqan faqala sai yace da su zalika ila Allah in sha'a fa'al wannan lamarin ga Allah yake in ya so zai iya aikata haka ya gaya musu wannan fa qalu sai suka ce amma alima rabbuka anna sanajlisu ma'ak ubangijin naka bai san mu zamu iya zama tare da zamu zauna tare da kai bane mu tattauna wa nas'alu wa natlubu mink mu roƙa kuma mu nemi kai kaza kai kaza bai san zamu bane hatta yu'allima kama turaji'ana bi har sai ya koya maka abin da zaka ba mu amsa mun tambaye ka wa ma huwa sani'un bina idan lam naqbal kuma me zai aikata da mu idan ba mu karba ba wa akhiran kai a ƙarshe dai haddaduhu ashadda tahdid sai sai kuma suka sake komowa inda suka bari din nan wato tsoratar da shi wato wallahi in fa ba kaza ba to kaza hmm. kaga hujja ta gama karewa kenan wa qalu sai suka ce amma wallahi la natrukuka wallahi ba za mu barka ba wa ma fa'alta bina da wannan abin da kai maka hatta nuhlikaka har sai mun halaka ka aw tuhlikana ko ka ko kai ka halaka mu ma'ana dai daga yau wallahi ko mu ko kai hmm. an sake dawowa baya kuma ke ne فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ya tashi ya ba su wuri يتاشي يبا ila وانصرف ya koma zuwa زواب إيالنسا hazinan da bakin ciki wa da damuwa lima fatahu ma tami'a min qaumihi saboda abin da ya kufce masa na wato abin da ya kwadayi na mutanensa sai wasu shiyu su karbi imani su bar kafirci wannan fefe kenan guda biyu da muka karanta yau dangane da abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutane ah, kuma nan zamu dakata insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta kuma muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya sa mu fahimci addininsa yadda ya kamata bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ya karɓi rayukanmu akan haka din a wannan malami yana tambaya akan yana roƙon addu'a daga yan uwa cewa an sun tashi addu'a su sa shi a ciki kasancewar Allah maɗaukaki ya yi bashi karuwa wato Allah ya bashi haihuwa to muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka a abin da aka haifa Allah subhanahu ta'ala ya sa abin da aka haifa dinnan namiji ne ko mace ya zama cewa wato ƙari ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa shi akan sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma har yanzu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi in Allah ya sa akwai ikhlasi a ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damuna mai albarka Aikon da aka samu yan kwanakin nan na ruwan sama muna fata Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya saukar mana da ruwa yadda za a samu amfani a yi shuka amfanin kuma ya sami wato ya yi kyau yadda mutane za su amfani da shi ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sauka mana da ruwan sama a wannan bangare namu a kuma dukkan bangarorin kasar mu da kuma duk inda musulmi suke Allah subhanahu wataala ka ba su kwanciyar hankali tashin hankali da ake a wurare da yawa a wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah ka dakatar da shi wanda dukke da hannu a cikinsa ko a cikin musulmi yake ko ba a musulmi ba ya Allah ka shiryar da shi ya daina in kuma ba shi da niyyar denawa ya Allah kai mana maganin ka ka dakatar da waɗannan abubuwa al'umma su zauna lafiya su bauta maka bisa sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh